godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da haɗuwa a wannan masallaci na masjidu imam Ramadan Yusuf tagammadahu Allah bi rahmatin min a wannan rana ta Laraba ashirin da uku ga watan Sha'ban hijiran Annabi sallallahu alaihi da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan biyu miladiya shida. wannan majalisi a wannan rana wadda dama muna karatu ne na littafin sharhu masailil jahiliya wadda a satin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya nufe mu da kammala karatun wannan littafi wadda muka sanar da ikon Allah littafi na gaba da za mu yi shi littafin alƙaunin mufid fi sharhi kitab tauhid na babban malami fadilat Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen kama kamar yadda muka saba in mun kammala littafi kafin mu shiga wani littafi muna ɗaukan wani maudu'i mu tunatar da kawunan mu game da shi kuma wannan sai zo daidai gaɓa daga shi sai Ramadan da ikon Allah mun zaɓi yau mu magana ne akan wani maudu'i mai matuƙar muhimmanci mai suna asbabu naili husnul khatima sabubba da suke sa mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe shi wannan ƙarshe ɗin kowa sai ya kai wannan lokacin tunda Allah maɗaukakin sarki ya halitto mu to dole ko mu tafi Allah ce kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan ƙasa zai ƙare kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai mutuwa ne su ma za su mutu kuma masu mutuwa ne yasa masu yabo da jinjina na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke fada ɗaya daga cikin waƙen suke cewa walau kana fi dunya tadumu li wahidin la kana rasulullah hayyan wa baqiya lakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa adh-dhunub wal ma'asi kama hiya fa da duniya za ta dawwamar da wani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rayu amma kuma duniyan za ta ƙare jin daɗin duniyan zai ƙare abin da zai rage shi ne zunubai da sabo da mutum ya yi kuma za su wanzu za su wanzu wani mai iya magana ke cewa dole za ka mutu kuma in ka mutu za ka je ka tarar da abin da ka aikata ne لا دار لمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها ke mutum bai da wata gida da zai je ya zauna a ciki bayan ya mutu face wannan gidan da ya gina kafin ya mutu in ya gina ginin da alkhairi to madalla da ginin da ya yi in kuma ya gina da sharri to lallai wannan gini ya yi hasara Allah maɗaukakin sarki ka sa namu ginin ya zama na madalla kaga wannan ƙarshen dole za mu to kuma duk lokacin da mutum ya tashi addu'a kowane musulmi za ka ji yana cewa Allah sa mu cika da imani Allah sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ko Allah sa ta mu ta yi kyau Allah sa in ta mu ta zo ta yi kyau duka ana faɗan wannan addu'o'i kawo kowa yana da burin ya zama ƙarshen shi ta yi kyau dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna wa innal annamal a'malu bil khawatim lalle ayyuka ana lissafa ne da abinda mutum ya cika da shi yasa ba wake ke cewa ba farkon ba ƙarshen an gane da wannan dalili yasa Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi mana bayani filla-filla na alamomi da suke nuna alama ce da duk wanda ya mutu da irin wannan alaman ana kyautata masa da zan yayi kyakkyawan ƙarshe. Nga karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na al-muhaddis Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani Allah ji kan shi gafarta mishi ya kawo waɗannan alamomin da yawa duk da cewa abinda maluma suke faɗa kamar yadda na faɗa duk wanda ya mutu da waɗannan alamomin kyautata masa zato ake yi ba wai kuma mutum ya mutu da wannan alaman ko za ka yanke ka jazama ko ka ce aiwa ne ɗan aljanna ne a'a Alu suna ba sa wannan ahlus sunna ba sa yanke mutum hukunci da aljanna ko wuta an gane ku yana da abin da za a gan kan kanta littafan aqida da suke koyar da aqidan ahli sunnah wal jama'a za ga suna kawo shi a ciki ahli sunna ba sa yanke mu wani hukunci da cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne an gane ku in ba wanda Allah da manzansa suka yanke masa Allah ya sa mu gane to mu a wannan zaman za mu yi magana ne akan menene mutum in ya aikata to ana kyautata son insha Allah karshen shi za ta yi kyau asali wannan risala ce don maluma sun yi rubutu rubuta littafai ma akan wannan matsalan asbabu husnul khatima an littafai an rubuta to a cikin littafin akwai yar karar risala da ɗaya daga cikin malamai wanda kira Dr. Abdulkarim bin Muhammad Al-Umairini ya rubuta da kuma wasu malamai to wannan ɗin risalan shi ne zai zama babban jagoranmu na wannan karatu insha Allah tare da wasu kare-kare da wasu guraren amma za mu bi abin da abubuwan da malaye lissafa guda biyar waɗanda su ne mafi girma da maluma suka yi bayani insha Allah malaye ke yambage lil muslimi an ya'mala bil asbabi allati tuwassilu ila husnil khatimah yace ya dace ga mutum musulmi ya yi aiki da dukkan sabubba waɗanda za su kai shi zuwa ga cikawa ƙarshe mai kyau Wayabta'ida an an عن جميع الأسباب التي تنشأ عنه عنها سوء kuma ya dace ga mutum ya nisanci dukkan wasu sababi dukkan sabuba waɗanda sanadiyyan waɗannan sabuban za su haifar masa da mummunan ƙarshe dukkan musulmi ya rungumi abubuwan da za su haifar masa da kyakkyawan ƙarshe sannan ya nisanci abubuwan da za su haifar masa da mummunan ƙarshe to menene waɗannan abubuwan da za su haifar mutum da kyakkyawan ƙarshe malai ce wa min zalika ma yi? daga ciki akwai abubuwan da za a lissafa malai ce asababul awwal sababi na farko da ke jawo mutum ƙarshe mai kyau malai ce khawfullahi azza wa jal khawfullahi azza wa jal tsoron Allah wanda ya ɗaukaka ya girmama mutum ya zama a zuciyarsa tana cike da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wannan sababi ne shine kuma sababi mafi girma da yake haifar ma mutum da samun ƙarshe mai kyau an fahimta ku saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani abinda tsoronsa yake jawo mai tsoron nasa daga ci in ka so karanta cikin suratu Ali Imran Allah maɗaukakin sarki ma ya tabbatar cewa shi aljanna ma ya tana da ita ne kawai ga wanda suke tsoronsa. Yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah ce ku yi gaggawa, ku yi hanzari, ku yi competition zuwa ga wanda irin gafara daga wajen Ubangijinku, zuwa ga wata aljanna mai matsololuwan siffa da daraja wanda girman wannan aljannan ta fi girman sama da ƙasa Allah ce uiddat lil muttaqina kuma wannan aljannan an tare da ita ne kadai ga waɗanda suke da takawa suke tsoron Allah waɗanda suke ta takawa suke da tsoron Allah Qur'anin ma gaba da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ba ta zama shirya ga kowa sai ga mai tsoron Allah in ka so karanta farkon suratul baqara Allah madaukakin sarki ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Allah ce alif lam mim wannan littafin littafi ne wanda babu kokonto babu shakka game da ingancinsa da sahihancinsa da tabbatar da cewa littafi ne daga wajen Allah kuma shi littafin alkur'ani shiriya ce amma lil muttaqina ga masu takawa ga masu takawa ga masu tsoron Allah madaukakin sarki to kaga wanda yake nuna cewa lallai tsoron Allah abu ne wanda yake da muhimmanci malike ce faqad kana salafu salih yakhafuna min su'il khatima wa yuhsinuna al'amal yace magabata na kwarai sun kasance suna da suna da matuƙar tsoron mummunan ƙarshe da wannan saboda sababin wannan tsoro da suke da shi sai suke kyautata ayyukansu saboda ƙarshen shi ƙarshen su ta zama mai kyau yace li anna al khawfa ma'a ar raja'i yab'athu ala ihsan al amal yace saboda in tsoro ya haɗu da fata to yana zaburar da mutum zuwa ga ya kyautata aikinsa ya zama kana tsoron azaban Allah kuma a daidai lokacin kana fatan samun rahaman Allah to zai taimake ka wajen ka kyautata aikinka so da ka haɗu da wannan abin da kake fata kuma ka zama ka kukuta daga abin da kake tsoro an gane ku sai ma yake fa an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzila ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna hadisi na cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na 2450 yana cikin al-Mustadrak na Imam Al-Hakim hadisi na 7851 yana Imam al ya zo a cikin Shu'abul Iman hadisi na ɗari da biyar. al-Hakim ya nuna ingantacce ne imamu zahabi ma ya ya mishi muwafaka akan haka Sheikh Muhammad din Albani ya kawo a cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 954 Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam man khafa adlaja duk wanda ya ji tsoron Allah ya zama yana da tsoron Allah to adlaja yana raya daren baya barin dare ya tafi haka kawai tun daga farkon dare har ƙarshen dare bai nemi wani abu na kusanci zuwa ga Allah ya yi yace wa man adlaja balagha manzira, duk wanda kuma ya raya daransa duk wanda ya raya daransa to zai kai zuwa ga masauki zai isa zuwa ga inda ake so a kai sai ce ala ku saurara inna sil'ata Lahi ghaliya lallai kayan hajar Allah tana da tsada abinda Allah madaukakin sarki yake bazawa na haja abu ne mai tsada menene wannan yace ala inna sil'ata Allah aljanna lallai kayan hajar Allah ita ce aljanna aljanna ita ce hajar Allah ita ce abinda Allah ya baza Abun da za ka bayar kuma ka siya hajar shine ka gyara aiki an fahimta ku ga muka kalli wannan hadisin kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga abinda ya nuna mana zai kai ga mutum ya tara abinda zai fi hajan Allah shine zama yana da ni yana da tsoron Allah tsoron Allah shi zai kai shi da raya dara kuma shi zai kai shi ya tara abinda zai tara ya iya ciniki ya siya hajar Allah maɗaukakin sarki. Saka tsoron Allah da tsaye da tauhidi shine sababi mafi girma daga cikin sabubba da suke sa mutum ya samu kyakkyawan kyakkyawan kyakkyawan ƙarshe. Maliki a sababu sani sababi na biyu daga cikin sabubba da suke sa mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe yace at-taubatu wal istiqamatu tuba da kuma tsayuwa kyam akan aikin alkhairi yace at-tawbatu min jami'i dhunubi wal ma'asi wa itba'iha bil a'mali Ya yace tuba daga zunubai daga kuma dukkan daga dukkan zunubai da dukkan sabon Allah da kuma biyo bayan tuban da ayyuka nagari ayyuka nagari wannan ya dace da umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba Abdullahi dan Mas'ud ko yace wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamshuha ka biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin da ka biyo bayan mummuna da shi sai ya share mummunan sai zama sanadiyan a share mummunan kuma kamar yadda Allah ya faɗa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at lallai ayyuka masu kyau suna tafiyar da munanan ayyuka to shi ne malai yake faɗin cewa daga cikin sabubba na samun kyakkyawan ƙarshe akwai tuba da istiqama tuba daga dukkan nau'a na saƙon Allah da zunubi da kuma biyo bayansu da ayyukan alkhairi shine istiqaman ke yace li anna tasnifa fi tawbati min asbab su'il khatima yace saboda jinkirin tuba at-taswif saufa saufa saufa zan tuba ai gobe jibi gata shekaru na a yanzu shekara ashirin da biyar tukun ai kaman ka gan na kai in na kai kaman hamsin ko akwai abu da nake so ne kamar da na ji ana tattauna da wani mawaki jiya a gidan wani gidan rediyo ya ce shi ya yarda cewa abin da yake haramun ya yarda aka ce me yasa ba za ka daina ba yace ce akwai inda yake so ya kai in ya samu abin da yake so zai daina kuma shi yana kyauta kan Allah ya jinkirta mishi ne ya samu tukun ya dena kaga a taswif kenan kama kaga nashi da sauki tunda ya yarda cewa abin da yake menene haramun wanda suke hira da shin su kuma su ne asalin abin tausayi saboda su suna ganin ba haramun bane har suna kwaban shi ka daina ce haramun su ba su yarda cewa haramun bane to kuma kaga inda gangan suke sun kafurci ne saboda halarta haram kafurci ne kaga ya fi su dama dama ya fi su sauki Allah ya shirya da mu to a tasrif yana daga cikin da sabubba da suke saboto mutum mummunan karshe Allah ka kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana tsayuwa akan biyayya ga Allah bayan mutum ya tuba daga ayyukan da yake na sabo suna sa mutum yake kyakkyawan ƙarshe in ka so karanta faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم التي إن الذين قالوا ربنا الله للي وأن سكتي أبنجد مشيني الله ثم استقاموا كما سكت أيها أخيه babu gudu ba ja da ba ba su kauce ba su bar hanyar Allah ba durrin tsidu wahala to ta tanazzalu alaihimul mala'ika lokacin mutuwan su mala'iku za su rinka sassauko musu ba ba mala'ika ɗaya ko biyu ba za su sassaukowa ne tanazzal za su sassaukowa za su sassauko nan me za su rinka ce musu Allah ta khafu wala tahzanu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون muna kuma muna muku albishirunku da aljanna da wakar aka kasance ana muka muku alƙawarin shi nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu majibintan ku muna tare da ku a rayuwar da kai a duniya haka ala har a lahira ba za mu rabu da ku ba walakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljannan nan kuna da duk wani abu da ran kuke so duk abin da ranku ke so akwai shi a ciki walakum fiha ma tad'un sannan a ciki akwai abin da aka tanadar muku sanadiyan aikin sai Allah ke nuzulan min ghafurir rahim wata liyafa ce daga Allah mai gafara mai tausayi an gani haka sun samu wannan sanadiyan mai istiqama haka in ka so karanta ayan cikin suratul ahqaf innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Allah ce lallai waɗanda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah, sun mastaƙamu kuma suka tsayo a kan hakan, suka tsayo a kan hakan, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tare da su ko babu bakin ciki tare da su Allah ulaika ashabul jannati khalidin fiha waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma za su dawwama a ciki, jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa. Suraka tuba daga dukkan zunubai da suka dukkan sharuɗan tuba. Kamar yadda aka sha karantar da mu, tuba yana da sharuɗa, sharuɗa ɗaɗɗaya har guda shida. Malami alari ya lissafa mana guda uku ko? Guda huɗu afuwan. Na farko annadamu mutum ya yi nadama game da abin da yake ya aikata na laifi yi da ya sani ya ji cewa inda za a yi ribasin rayuwar shi ba zai ma kusanci wannan laifin Wannan wanniyatu Allah ya'uda ila zambin kuma ya niyyan cewa nan gaba ma ba zai maimaita ba fima baqiya alaihi min umri sannan wa an yatruka fiye ta. fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sannan ya bar laifin a lokacin da yake da daman aikata laifin yana da dama da ikon aikata ya ki aikata ba ya tuba lokacin da koda bai tuba ba dama ba zai iya aikata ba a'a lokacin da yake da daman zai iya aikata ne tun mm, ba zan yi ba an gane ku Sa'an nan ya tuba kuma dan Allah dan neman yardan Allah ya zama tsoron Allah ne da ganin girman Allah ta sa ya tuba sa'annan kuma ya tuba a lokacin da ake karfan tuba so da akwai lokacin da in ya tuban ba za a karfa ba kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cikin alqur'ani cewa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sua hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al Allah ce babu tuba ga wanda ya gama rayuwar shi yana aikata aikin sabo da aikin barna sai da ya kai gargara ga shi mutuwa ta zo ya tabbatar ba zan tashi ba tukun sai ce ya Allah na tuba Allah ya ce ban karfan wannan tuba a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Allah madaukakin sarki yana shimfida hannayensa da daddare domin ya karfi tuban waɗanda suka saba mishi da rana yana shimfida hannayensa da rana ya karfi tuban waɗanda suka saba mishi da daddare kuma ba zai daina ba hatta hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha Allah ba zai daina haka ba har sai lokacin da rana ta hudo daga mafadanta, daga lokacin za a ƙulla kofan tuba. Maluma suka ce wannan cewa Allah baya karfan tuba in aka buɗe lokacin da rana ta riga ta fito daga mafaɗanta, suka ce shine abin da Allah maɗaukacin sarki ke tabbatarwa cikin Alƙur'ani. Faɗinsa cewa hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuk ko aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسب أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah madaukakin sarki yake cewa ba komai suke jira ba wai sai dai ubangijin ka zo da kanshi ko kuma wani bangare daga cikin ayoyin ubangijin ka zo musu Allah ce to fa duk lokacin da fa wannan ayoyin uban wani bangare na ayoyin ubangijin ya zo to daga wannan lokacin fa babu wata rai da in ta imani a ranar imanin zai amfane ta inda har ba ta imani kafin wannan lokacin babu wata rai da za ta tuba tuban ya amfane ta matuƙa ba ta tuba kafin wannan lokacin wani maka ce wannan babu ayati rabbik inna shine tulu'u shamsi min Shi ne hudowar rana daga mafaranta waɗannan lokuta guda biyu ko mutum ya tuba in ya kai wannan halin Allah zai karfan tuban shi gargara shine irin tuban da Fir'auna yi ko hatta idan a al hulogarau kawai amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin allati al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min almufsidin sai da ya kai gargara ya ga ba zai tashi ba rutuwa ta zo sai ce ni na tuba na zama musulmi na yi imani da abin da banan isra'ila suka yi imani shi kuma ina cikin musulmai Allah ya ce al'ana sai yanzu Allah ya ce ba na son tuba ba na son tuba wannan sharaɗi ne na biyar daga cikin sharuɗa na tuba sa'annan kuma at-tahallulu min al-mazalim ka kukuta daga zaluncin da kai ma wasu in ka zalunci wani ka ci dukiyan shi ka mishi kazafi ka zage shi ka ce yayi alhali da yi ba to dole ka biya shi ko ka roƙe shi ya yafe maka zaluncin da kama wani ba ka ce astaghfirullah ko Allah ya gafarta maka ba ka ce Allah na tuba ko Allah ya ce maka abin da ka zalunci wani sai ka mai mishi da abin da ka zalunce shi sai ka roƙe shi ya yafe, ya yadda ya yafi sai dai in lokacin da ka tuban ba shi da rai ko yana da rai baka san inda zaka same shi ba ko baka da dukiyar da zaka bayar a matsayin sadaka da nishin ladan nashi ne shi da ka zalunce shi to shi ma fa har yanzu ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace filin alkiyama ba Allah ko zai ce maka wuce aljanna bane a Allah zai kira shi ne kira kai muku sulhu Allah ya roƙe shi ya yafe maka sai ya ce ya ya tanka ka je aljanna saka at-tahayyul min al-mazalim yana daga cikin sharuɗan tuba in kuma baka mayar da abin da ka zalunta ba ka ce ka tuba kai barawo ne ka daina sata kai magulmaci ne ka daina gulma kai kaza ne ka daina baka nemi wanda ka zalunce su su ce maka ba E, ka je na yanzu ba za ka kare babu ne. sai ka je lahira ka zama al-muflisu ka zama al-muflis Mazalla sallallahu alaihi su Habbai sahabbai ataduruna man al-muflis kun san wane ne matsiyaci talaka wanda bai da komai mai tonan nan asiri sahabbai suka ce al-muflisu fina malla dinara lahu wala mata' suka ce wanda yake da tonan nan asiri a tunaninmu shi ne wanda bai da kotis bai da abincin safe bai da na rana bai da na yamma ba zai iya ɗaukan nauyin iyalansa ba mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba shi bane yace wanda yake al-muflis mai tonanan asiri shine wanda zai zo filin alkiyama yayi sallah mai kyau kuma an karfa an rubuta mishi lada yayi azumi mai kyau kuma an karfa an rubuta mishi lada yayi zakka mai kyau yayi aikin haji mai kyau yayi ayyukan alkhairi duk kuma ladan suna nan cikakku amma ya zo gaban Allah farishata mahaza wa qazafa hada wa safaka dama hada wa akala mala hada ya zagi wancan ya yi mawa na kazafi ya ci dukiyan wancan ya zubar da jinin wancan ya ce wancan ya yi alhali bai yi ba kowa zai zo layi za a rinka ɗiba ladan shi ana biyan su za a yi ta yi har sai an kai inda ladan nashi ya ƙare amma kuma waɗanda ya zalunta ba su kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga diba zunubansu kuma ana ƙara mishi in an gama kuma a jefa shi a wutan jahannama abu ɗaya ne kawai ba za a iya kwace ba shine an kamo da tauhidi tauhidi ba wanda yake kwace maka ba wanda yake kwace maka tauhidi to in ladan ya ƙare iya zunubi ka shiga wuta to ana sa ran wata wani rana tauhidin ya fidda kai da kai aljanna amma dai ka sha wuya ko ba haka bane sura ka tuba da tsayuwa sababi ne mai girma daga cikin sabubba na samun kyakkyawan cika Allah ka yi mana baiwa da haka malai ce as-sababu salis sababi na uku addu'a bi husn khatima wa izharul al ila Allah azza wa jal yace yawaita addu'a ka yawaita addu'a kai wata roƙon Allah ya baka ya maka baiwa da samun kyakkyawan ƙarshe da kuma bayyana matuƙar buƙatuwa zuwa ga Allah cewa kana da buƙatar samun kyakkyawan ƙarshe. Addu'a yana da yana playing role sosai wajen samun ƙarshe mai kyau. Malike wa lihada كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بالثبات على دين الله عز وجل yace da wannan ne yasa za a ga manzon Allah sallallahu alaihi yana yawaita addu'a roƙon Allah ya tabbatar da shi akan addinin Allah Allahu akbar manzon Allah fa sallallahu alaihi wa yake yawaita addu'a roƙon Allah ka tabbatar da ni akan addini shi ne fa ka bashi addinin ya zo mana shi addinin nakan ba zai zama addini sai ka yi irin nashi amma kuma yana wannan addu'an to na gani ga kai a ce muka bi cancanta mu yi wannan addu'a malai ce hadisi ya tabbata daga nana ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta hadisi yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na 3522 yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na 2600 25,576 Sheikh Muhammad Nasir Nasiruddin Albani ya nuna hadisi ne ingantacce a cikin al-Silsilatu Sahiha hadisi na 2091 Nana Ummu Salama Allah ya kare da a gare ta tace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tace kana aktsaru du'a'ihi tace manzon Allah sallallahu ya kasance mafi yawan addu'ansa shine manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahu akbar tace manzon Allah sallallahu ya kasance mafi yawan addu'ansa zaka je yana cewa ya muqallibal qulub ya mai jujju ya zukata wa kenan Allah ce ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a to ni fa to nawa nayi kai to nawa kai ka tambaye kanka a sujada manzon Allah yana yawan wannan addu'a يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلمة تتي فقلت يا رسول الله تتي سنتي يا مأيكين الله ما لي أكثر دعائك ميسا مفي يوم الدعاء كانت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مي ججو يا زكاتا كتبت الزوتياتا أكن الدينك قال سيما الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا أم سلمة يا كي أم سلمة إنه ليس آدمي illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah yace ya ce ummu salama ai babu wani dan adam da ke rayuwa a duniya face zuciyarsa tana tana tana yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki dukkan halittu zukatan yana yatsu biyu daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki yace faman sha'a aqama wa man sha'a azaga wanda Allah ya ga dama sai ya miƙar da zuciyarsa wanda Allah ya ga dama sai ya kifar da zuciyarsa ya fatar da shi Allahu akbar Ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita wannan addu'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin shi yasa zamu ga hatta annabawa da suka gabata suna yawaita wannan addu'a suna yawaita roƙon Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe in ka so karanta suratul yusuf annabi yusuf alaihi salatu wassalam ai yayi wannan addu'an ko a ƙarshen rayuwar shi ya rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ka duba wannan addu'a ka duba kuma irin fadanci da annabi Yusuf ya kace wannan addu'a rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kaga wannan al-i'tiraf bin ni'am san da ya itirafi ya nuna wa Allah Allah ka mun ni'imomi kuma na gode ka bani mulki ka sanar da ni fassara mafarki tukun sai kuma ya yabi Allah ya dindina wa Allah fatirar samawati wal ard kai ne wanda ka kagi halittar sammai da kasai fatir ba tare ka ga sample a wajen kowa ba wanda ke nuna cewa ba abin da zai roƙe ka da zai gagare ka shine fiqhun magana duk girman sama da duk girman ƙasa baka ga wani bai nuna maka sample ne sai ka kwafa ba kai ka kirkiri kayanka ka halitta kuma kowa ya gagara yin irin shi saboda ka ya Allah ba abin da zan roƙe ka da ba zan samu a wurinka sannan kuma sai nuna shi ba kowa ba anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne madadinci na a duniya da lahira banda kowa banda komai ba ni da wanda zan je gurin shi in ma sai kai to me kake so a wuri ya Allah nake so tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka kashe ni ina musulmi ka sa in bar duniya a musulmi kar in canza kar in bar hanyar ka kafin mutu wa alhiqni bis salihin kuma a lahira ka sa ni sahun mutanen kirki in tashi tare da mutanen kirki kaga wannan ke nuna muhimmancin addu'a saka daga cikin sabubba da ke sa mutum yi karshe mai kyau to shine ya yawaita addu'a ya yawaita roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya mishi arziki da cikawa mai kyau malaki as-sababur rabi' sababi na hudu daga cikin sabubba da suke sa mutum ya kyakkyawan ƙarshe ya ce ma addahu Allah azza wa jalla min an-na'im al-muqim lil mu'minin sanin abunda Allah madaukakin sarki ya tanadar na ni'imomi tabbatattu waɗanda ba sa gushewa ga masu imani kasancewa Allah madaukakin sarki ya tanadi aljanna a cikin aljannan nan a cikin aljannan nan akwai mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai abun da babu wani ido da ya taba gani babu wani kunni da ya taba jin labari kai babu wani mutum wanda zuciyarsa ta taba hararo masa kwatankwatan irin abin da ke aljanna ka san wannan ka san irin ni'iman da Allah ya ma yan aljanna ka san cewa Allah madaukakin sarki ce in sun shiga aljannan duk abin da suke so ne ka zo karanta walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku ke so lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da kuke so Allah ya ce akwai sannan wa mu kari bayan kun gama faɗan abin da kuke so Allah ce kuma sai mu ƙara mu sai mu mu To sanin irin waɗannan ni'imomin yana sa mutum ya yi aiki tukuru don ya samu wannan ni'iman, sai kuma ya haifa mishi da ƙarshe mai kyau. Ya ce, li'anna hadal ilm ya husu alal amali wal istiqamati ala ta'atillah. Ya ce, saboda sanin wannan yana kwaɗaitar da mutum wajen ya yi aiki kuma ya tsayu kyam a kan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki. Ragabatan fima indahu azza wa jalla min as-sawab. Saboda mutum ya samu kwaɗayi na abin da ke wajen Allah na lada da wannan sakamako ɗin. Shi yasa za ga Allah maɗaukakin sarki so da nuna mana girman abin da ke gurinsa. Sai ga yana nuna mana wa ma inda Allah khairul lil abrar ko abin da ke wajen Allah shi fi alkhairi ga masu biyayya ga Allah. Kaga Allah yana nuna maka cewa wannan da kake ciki fa ba komai bane. Kai aikin da zaka zo ka samu abin da ke gurina in inji Allah. a wani guri Allah madaukakin sarki cewa ma min shay'in famata'ul hayati dunya famata'ul hayati dunya wa zinataha wa zinatuha wa ma inda Allah khairun wa abqa afala ta'qilun Allah ce ma utitum min shay'in duk abin da aka bahu ko na menene famata'ul hayati dunya wa zinatuha kawai wani jin daɗi ne na rayuwar duniya da kyale-kyalen duniya wanda yake karewa kai da aka baka ka kare shi jin daɗin da aka baka shi ma ya kare dukan ku masu karewa ne bahaushe yace abun duniya fararre kararre ko mhm. komai na duniya yana yana da farko yana da ƙarshe amma Allah yake wa ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke wajen Allah shi yafi alkhairi kuma shi yafi tabbatuwa yafi wanzuwa shi abin da ke wajen Allah tabbatacce ne baya gushewa kuma wanzaje ne wanzaje ne to da kai kokari kai aiki tukuru dan ka samu wancan da ke wajen Allah madaukakin sarki an gane ku sai Allah ce afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku yi hankali ba ba za ku yi wayo ba ba za ku yi amfani da hankalinku ku yi watsi da duniya saboda ku samu lahira ba karka sai da duniyanka saboda lahira kar ka sai da lahirar ta afwan saboda duniya abu mafi bakin ciki kuma shine wanda ke sai da duniyan shi saboda ke sai da lahirar saboda duniyan wani wani lahirin shi zai siyar saboda duniyan wani duniyan wani ma kila ba ma duniyan da Allah ya yarda a nema ba kaga wannan yayi hasara ko kai ba a yarda ka sai da lahirar ka saboda duniyan ka ba ka sai daga cikin manyan matsalolin da muke da su a yanzu shi ne wai har musulmi ya lalace da har yana ganin cewa babu ruwan Allah da dukiyarsa da rayuwar shi a wanda ke social media mun ga maganganun da wasu fitsararru suke kai ma malamai don sun yi korafi ma wanda ya kashe 1.7 billion wajen yin birthday din yaran shi ƙora uku 1.7 billion ba miliyan ba Cek ɗin kawai 17 miliyan ne aka yi kes Malamai suna magata wannan ce ai kuɗin shi ne yana da damar abin da ya gara musulmi? Ha, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kaman bursuna ce ga mai imani ka da ikon yin komai sai abin da Allah ya ce kai ka da shi da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in yace babu wani bawa da diga da su guda biyu za su motsa za su je wani guri a filin alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu da gaske akwai ammalihi za a tambaye shi game da dukiyar shi tambaya game da dukiya kuma tambaya ne A and B min aina tasabahu wa fima anfaqahu ya aka yi ka samu za ka yi lissafi dalla-dalla in ka gama to aka yi ka kashe sai ka yi bayani wanda ya samu ta hanyar barna to ba bukatan ko ya kashe ta hanyar kirki aikin manzayi inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa ba. wanda ya samu ta hanyar kirki ya kashe ta hanyar barna shi ma ya hasara wanda zai tsira kaɗai, shi ne ya samu ta kirki kuma ya kashe ta kirki abinda Allah yake so Allah ka shiryar da mu sababi na biyar yace as-sababul khamis ma'arifatu qasr al duniya ad wa annaha ka yawmin aw ba'd yawm mahma 'asha insan fa hayatuhu qasiratun jidda yace mutum ya san gajartar rayuwar duniya ka ji a ranka ka yadda a ranka cewa rayuwar duniya rayuwa ce yar gajera wacce bata kai ta kawo ba duk irin rayuwar da kai duk daɗewar da kai a duniya duk daɗewar da kai a duniya na lahira ta fi ta tsayi yanzu ana karanta Al-Qur'ani Allah ya faɗa mana annabi nuhu alaihi salam ya fi shekara dubu ɗaya a duniya ko don shekaran da yana wa'azi ko shekara ɗari tara da hamsin Allah ya faɗa Lami fihim alfa sanatin illa khamsina am shekaran da yana wa'azi ko shekara ɗari tara da hamsin kuma sunnan Allah shine baya ba mutum annabta sai ya kai shekara arba'in to ka da shekara ɗari tara da hamsin da shekara arba'in ɗari tara da nawa ya kai ruwan tsufana bayan tsufana kuma ya sake rayuwa kafin ya mutu to daga lokacin da ya mutu zuwa yanzu shekara dubu nawa ne yanzu zaman da ya yi a cikin kabari zuwa yanzu ya fi tsawon zaman da ya na rayuwan da ya yi shi da ma dubu ɗayan to kai shekara nawa kake yi mu shekara nawa muke yi in an ce shekarun shekaran shi tamanin shi ce kai ya daɗe ko Waka rayuwar duniyar rayuwa ce ‘yar gajera kuma za a mutu. To sanin haka mutum ya sa hakan a ran shi, to yana taimaka mishi ya zama yana kiyaye dokokin Allah sai kuma ya samu ƙarshe mai kyau. Sai samu ƙarshe mai kyau. Allah maɗaukakin sarki ce wa yau ma ya a cikin suratu Yunus ko? ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين التي ويوم نحشرهم رانا جزاء تازام تادسوا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار شيسوك كمان رأي ونسو ندوني أما قبائي كمان يني إيكو سكي وني ونس ونس ساعة نيدة جسيني ما ينن قبائي واحد kila kamar awa ɗaya ne ko awa biyu yi a duniya haka za su ga abin ya zama musu za su ga to ta rayuwar da muka yi na duniya awa ɗaya ne wani ce a ah, mun ɗan ci awa ɗaya ba ga ka girma ba ok to mun kai awa biyu kai za su ga kamar wani sa'a ne wani bangare na yini ne suka yi a duniya da irin girman abin da su gani a filin alkiyama za su ga wani sa'a ne suka suka yi ta'arafuna bainahu wanda ko suka yi amfani da wannan sa'an wajen sanin juna suka introduce juna ni ne wani kai ne wani aka gama kawai shikenan aka mutu haka za su zaka mun haka sai a duniya sai ma Allah ya madaukakin sarki ce da khasira alladhina kazzabu bi liqa'i lalle waɗanda suka ƙaryata haduwan su da Allah madaukakin sarki sun yi hasara sun tabi Allah ce wa ma kanu muhtadin kuma su kasance waɗanda suke kan shari'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan yake nuna mana cewa lallai rayuwar duniya rayuwa ce gajeru. ba rayuwa wace mai tsayi so aka karka yadda kai asarar rayuwa mai tsayi saboda gajeruwar rayuwa kuma a gajartanta jin daɗin da ake a rayuwar gajeren kuma gajere ne again gajere ne again so da rayuwar da za ka yi ka ji daɗi kuma ka iya ka jin daɗin ka ji cewa ka ji daɗi ba yawa ba yawa so da sai ka kai wani shekaru kafin ka fara jin daɗin da za ka iya recognizing ka ji daɗi kuma zuwa wani shekaru dole jin daɗin zai yanke kai ma in kana son lafiyar ka ba za ka ji daɗin ba dole ka haƙura da jin daɗin Ka ga mutum duk abin da ake tunani ya tara amma an hana shi cin nama an hana shi shan madara an hana shi shan AC an hana shi shan ruwan sanyi yana na taɓa ganin wani wanda duk abin da mutum ke tunani na duniya yana da shi yana da shi amma a 24 hours a 24 hours zai ci abinci ne ina in ka bude a wannan flask na ruwa zafi in ka bude babban murfin ba akwai wani dan karamin murfi a ciki ba to za a auna mishi ne gurgurdan wannan karamin murfin shine za a dafa mishi shinkafa shinkafa ma a dafa so uku dukun sai ya ci to sai ya ta shan ruwa to the next 24 hours ba shi ba shan lemu ba abin da zai ci a rayuwar shi sai wannan shine kawai dinga rayuwa a kai kuma yanzu da muke magana ma ya mutu hakan bai an shi mutuwa ba ka san shi ai to kaga rayuwan kenan dole akwai lokaci zaka ji daɗin na wani lokaci ne kuma ya tafi amma kuma lahira na dindindin suna ta falwantar da wancan rayuwan akan wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan su ne abinda maluma suka yi bayanin abubuwa guda biyar waɗanda su ne mafi girma sabubba da suke sabotuwa mutum samu ƙarshe mai kyakkyawan ƙarshe suka ce na farko tsoron Allah maɗaukakin sarki na biyu tuba na uku yawaita addu'a na hudu sanin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar a gidan aljanna ga masu imani sai ku na biyar fahimta da sanin cewa rayuwar duniya rayuwa ce gajeruwa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana kuma daga yau insha Allah ta'ala wannan majalisi sai bayan Ramadan in Allah ya kai mu sai mu zo mu fara littafi sabo kamar da muka faɗa alqaulul mufid fi shar'u kitab at-tauhid na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen tagammadahu Allah bi rahmatin min نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم